Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a gidan talabijin din namu na MDTV Hausa. Gidan talabijin da namu na MDTV Hausa muna kawo muku labaruka ne daban-daban daga masana'antar Kannywood wato inda muke kawo muku labarin ban al'ajabi ban dariya wani lokacin ma har ban haushi a inda gidan talabijin namu na MDTV Hausa a wannan satin muka kafta shafin sada zumunta na shahararriyar jaruman nan wato wacce ake lakabi da Nafisa Abdullahi inda muka ga jarumar a wannan satin ta yi postin din wato sanya hoton mahaifinta inda take taya alhini na 'yan uwa gaba daya inda take cewar we all miss him every day oh this is my dad alhaji abdullahi abdurrahman aka alhaji yaro like his friend called him it has been almost 20 years since you left allah ya ji kanka da rahama ya kuma hada mu a gidan aljanna i got my poise and sass from him ta ce mun yi rashinka kuma muna kewarka wannan shine mahaifina alhaji abdullahi abdurrahman wanda aka fi sani da alhaji yaro kamar yadda abokansa suke kiransa kimanin shekara ashirin kenan tun lokacin da ka mutu ka tafi gidan gaskiya sai dai muna fatan Allah ubangiji ya sa aljanna ita ce makomarka kuma Allah haɗa mu a gidan aljanna baki ɗaya a inda take cewar na samu wato gadon hanci ne da kuma kuma tu daga gare shi da kuma fatan cewar Allah ya masa rahama gaba ɗaya a inda abokanan sana'a ta gaba daya suka yi rubdugu a shafin nata suke mata sharhi ko ne mata addu'ar fatan Allah ubangiji ya masa rahama hakan ya sanya nafisa postin din nan ne bayan jimamin mutuwar abokiyar aikinta wadda aka fi sani da fadila muhammad wacce ake lakabi da ummi lollipop to ita ma ummi lollipop gidan talabijin namu na mdtv hausa muna mata fatan allah ya sa tana gidan aljanna gidan aljanna ma madaukakiya allah ya ji kanta ya yafe mata kurakuranta daga nan gidan talabijin namu na mdtv hausa ku ci gaba da bibiyar mu inda za mu rika kawo muku labaruka daban-daban daga masana'antar Kanewuri. A yi subscribing kuma a danna ƙararra domin samun sababbin labarin AMD TV Hausa ta kuce.